ne abin da yake cikin zuciyarka ta bayyana a aiki an gane dan baka dan baka ba dan baka ba dan baka ba dan yi dan yi ba dan yi ba ba dan yi ba zan je zan je ba zan je ba ba zan je ba akwai wuya a ciki amma zan je a zuciya kuma ba zan je ba wannan matsala ce zan yi amma a zuciya ba zan yi ba wannan matsala ce an gane to kullum abin da ke doron harce ya zama shine a zuciya shine mutumin kirki na fata mun fahimta yawwa na'am an ayace na hudu an nifaqul anna nifaqal akbar fil ghalib la yatubu sahibuhu Allah ya kare mu mala yace anna nifaqal akbar lalle babban munafunci la yatubu sahibuhu mai shi fa baya taba fit baya tuba Allah ya tsare mu walauta taba ko da a ce ya mutu faqad ikhtalafa wa qad ikhtalafa fi inda al hakika an samu sabani wajen ma a karɓi tubansa a wajen alƙalanci idan an je kotu sai aka samu an kama shi akan wata aiki na munafunci in dai babban munafunci ne to an samu sabani cewa alƙali ne karɓi tubansa ko ba ne karɓi tubansa ba domin kun san in dai munafuki babban munafuki ne to da wuya yake tuba wani bala'i kuma in dai munafunci babban munafunci ne in dai ka ji an cewa na babban munafuki ne to tubansa yana wuya saboda majoratin munafuki in dai munafuncinsa ta girma da ita ya muke mutuwa ku duba abdullahi bin ubay bin salul mana ba munafuki bane duk wani ayoyi da Allah zai da da a gwada masa na Allah wanda zai sa imani abdullahi bin ubay bin salul ya gani amma bai musulunta ba ya mutu da munafuncinsa kuma duk abin da zai faɗa da ranka zai yi duk abin da zai faɗa zai yaudare ka ne abdullahi bin ubay bin salulfa shi ne ya faɗa ya ce ya ba da wasiya in na mutu wai dan ma ya gwada maka wai ya ja hankalinka in na mutu a karɓo gyaftan manzan Allah a yi mun lifafa a ni da shi wai shi ya gwada maka ya yarda da Allah kuma ya yarda da manzan Allah kuma yana tsoron Allah ɗin kuma da ya mutu ɗin ɗansa Abdullahi ya zo akwai ɗansa abdullahi daidai suke da suna abdullahi bin ubai bin salul an gane yawwa abdullahi bin abdullahi bin ubai bin salul ɗansa ne lokacin da uban ya mutu kuma ya zo ya gaya wa mazala mazala ya ce ku ɗauka kuwa masa sabai suka ce munafuki ne fa mazala ya ce ai wasiya ya bayar a ɗauka a kai masa in ya bi Allah kun bai bi Allah ba ba ta masa komai ba har ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi kan kabarinsa ya je dai masa sallah sanadiyan darajar ɗansa manzo Allah sai da je kan kabarin ya je ya tsaya zai masa sallah sallan gawa Allah ya saukar da aya nan take wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kar karka yadda kai sallah akan ɗaya daga cikin su munafikai wanda ya mutu har abada wala taqum ala kar ka yadda ka tsaya ma akan kabarin sa da sunan da kai masa addu'a innahum kafaru billahi saboda su sun kafirce da Allah kafirci ce munafincin su na kafirci ne babban kafirci ne wa matu wa hum fasikun sun mutu fasikai da haka kaga anan ba abin da za a jira in dai mutum munafuki ne an gane shi yasa in dai rayuwa ce akwai munafunci a ciki to zama da mutum fa bai da amfani in dai mu'amala ce kowace ce in dai akwai munafuki zai ba ku wuya ne ba za a je gaba ba da a je baya ba haka kawai da a tsaya a daskare guri daya shi munafuki baya yake so ya kai ka da ka yi ta yi ba za ka je gaba ba duk abin da za a yi ba da a je gaba ba ku duba ko a harkan da'awa ne in aka ce maka akwai munafuki a cikin ta wallahi ba inda za a je ko an tashi tafiya zai ta kokarin baka illa ne zai ta baka illa misalin da zan baku shine annabi lutu da annabi nuhu alaihi salatu salam ai sun samu matsala babban wanda yake yakan da'awar su matansu ne kuma mutum yana kusa da ka yafi maka illa domin a iya abin da za a fahimta ya san ka kuma ya san halinka ko sharri ya maka wallahi ya zauna ba ku gane ba ku ko me ya faɗa a kanka ya zauna ƙarya ce kuma alhali ko munafuki ne to ku duba ku ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam matarsa ce ya yi wa'azi ta warware tana cewa mutane mahaukaci ne fa ni na fi ina kusa da shi ina kusa da shi ya kuka ƙara muryan abu an gani ni na fi ku ina kusa da shi tun da ina kusa da shi kuwa lallai ina gaya muku cewa mawukaci ne kuma duk abin da yake faɗa ƙarya ne ko gane malam baba abin da take faɗa kenan to wayan nan maganganun shi ya jawo mutane ba su karɓi da'awan ba har annabi nuhu ya mutu wayanda suka karɓi da'awan kaɗan ne har allah ya kai ga ya amsa addu'a annabi nuhu ya dirkakar da su ya halakar da su ya gama da su sakamakon illan da ta yi wa da'awar na fata mun fahimta annabi lutu alaihi salatu wasalam duk da a wanda yake yi ba su ji tsoron allah suka daina luwaɗi ba matarsa ce take warware shi matarsa ne take warware da'awar shi saboda ya aure arniya kuma munafuka annabi nuhu akwai ɗansa arne ne shi bai sani ba dan arni ne kafiri ne tufuran dan arni yana masa yana zaune masa a gida in banda cutar da da'awan annabi nuhu ba abin da yake cikakken arni fasiki yana zaune shine kan'ana sai nuhu yayi wa'azi yana daga cikin wanda suke warwarewa saboda in gaskiya ne me yasa danka bai gyaru ba law kana khairan ma sabaquna ilayhi ai abin da ke tafiya kenan inda alkhairi ne to nan da ba su riga mu ba mu da muke kusan ai muka yi watsi da shi mun fi ku fahimta ku tashi ku watsi annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka yi ta masa <coughs> munafikai su zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su manne in banda illa wa da'awan ba abin da suke dama kuma abin da ya kawo suke nan kuna fahimta malam sani su yi ta kokarin wargaza da'awan aikin su kenan abin da ya kawo su kenan su wargaza da'awan jama'a kuna fahimta har Allah da ya ga da'awar da ta sha wuya shine sai Allah ta'ala ya saukar da wata doka cewa ai munafiki ba iya cire kudin sa sai Allah ya ce to yanzu daga yanzu duk wanda zai zo majalisin manzon Allah suna zuwa suna toshe su Abubakar da Umar su yi sammako ko munafiki ya zauna kuma sai ya zauna ya saurari abin da aka faɗa ana fita waje ba wa bai ji bane dan iya shege yake kai na manta ma Muhammadu me ya faɗa ni ba ma na fahimtar maganarsa kai ma za da anifa me aka ce ɗazu ne yanzu aka faɗa fa ilimi ce aka jawo ta aka faɗe ta ka jiyo dan ka sanar da iya duniya a dinga ji ka watsar kuma ka ce wai ma za ƙala a nifa me aka faɗa da su dan wai rowan ma kar a faɗa wasu su amfana na duniya din daga baya kai ka ji ka shanye ta ba da ka faɗa mu ba saƙon manzon Allah ma binne ta suke an gane yawwa in an fito ma za ƙala a nifa me aka ce ɗazu ne ka me yawa ya faɗa ne kan mahaukacin ne wai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba bai ji bane ma za qala anifa Allah ya ce yace ulaika na taba Allahu ala qulubihim wa su ne wanda Allah ya rufe zuciyarsu ba za su yi imani ba wa ba a hum suka bi san zuciyarsu ta na dauza da hum? Allah ya haɗa mu da su ya sa a kullum mutanen kirki wallahi su muke bukata a harkar da na rantse da Allah duk mutumin banza ba mu bukatansa illa zai yi a kullum masu imani masu tsoron Allah su muke bukata mutum ɗaya mai albarka ya fi mana duk inna rubidin banza munafukai an gane yawwa domin Allah ta'ala da ya zo ai kaji Allah ya kawo waɗannan su zindiƙai ne munafukai ne ya karma manzan Allah suke da da'awar to amma daga ƙarshe kaji abin da Allah ya ce ta dau, waɗanda suka shirya zada hudan Allah zai ƙara musu shirya wa atahum taqawum zai ba su kuma taqawansu an gane Allah isa mu cikin su su din masu takawan fa su suka tallafi musuluncin in ba dan dalilin ta hanyar su ba duk da mu arna ne ba abun mamaki bane yanda ake bautan gumaka a jikin ɗakin Ka'aba da yanzu kai ma da ka hau jirgi ka je bautan gunki a ɗakin Ka'aba ne to Allah ya taimake mu waɗannan mutanen suka zo suka kafa da'awar su ɗan kankanin masu amfanin su ta hanyar su muka samu addini rututu ɗan wuta ne don qur'ani ma ya ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah duk inda ka je ka ji Allah yana cewa rututu ɗan wuta ne rututu ɗan wuta ne amma kalilan ma zakarun kalilan ma yu'minun kaɗan ne masu imani kaɗan ne masu wa'aztuwa to waɗannan ne abin da ke son ku dinga ganewa an gane yawwa akwai ranar raba raini shine ranar kiyama an gane ranar kiyama dan nan ne da gane duk abin da ake yi ba abin wasa ba ne ashe abin halaka ne ina fata mun fahimta ranan ne wannan lokacin mutum zai gane cewa ba abin wasa ba ne abin halaka ne ashe babban al'amari ne muka yi wasa da ita eh ranan asara kenan ranan asara ran da na a tafka asara Allah ya tsare mu da asara to shi yasa babban munafunci ba a fita a cikinta an gane kwata-kwata aka ce maka babban munafunci ne ba a fita a cikinta amma karamin munafunci mutum yana iya tuba kuma tubansa tana karbuwa ga sharan kunji malam ya ce in babban munafuki ne idan ya zo tuba ko da a gaban alkali ne malamai an samu saɓani shin wai za a karɓi tubansa a gaban alkali a kotu saboda babban munafuki ne ga abdullahi bin ubay bin salul ai mun gaya muku akan munafuncin sa ya mutu musailamatul kazzab ma ai munafuki ne akan munafuncin aka kashe shi a yakin yamama an gane bai tuba ba ba ya kuma san gaskiya ba ne sun san gaskiyar shi ma wanda ake faɗan kome abin da ake faɗan yana ji munafukin ya fahimta ba zai bar munafuncin ba ne ba ya fahimci gaskiyan ba ne ya fi ka ganewa an gane kun ga matan annabi nuhu a munafuncin ta mutu matan annabi dan annabi nuhu a munafuncin sa ya mutu dan annabi lutu matan annabi a munafuncin ta mutu an gane da haka duk in aka ce maka mutum munafuki ne kuma babban munafuki wallahi akan ta yake mutuwa kuma haka ake nan ana rayuwa ana gundu matsiya har ranar mutuwa kuma asara kenan Allah i kare mu khasira dunya wal akhirah zalika huwa al khusran al mubin na'am ah, yace annan nifaq al akbar lalle shi kafin munafunci babba fil ghalib yace so da dama galibi la yatubu sahibuhu ma ba baya tuba walau taba ko da ce ya mutu ya taba ya tuba ya tuba faqad ikhtulifa fi qabuli tawbatihi inda al hakim hakika an samu sabani akan karban tubansa a wajen wato eh, wajen alkali bi khilafin nifaqil asghar da sabanin munafunci karami fa inna sahibahu sabida ma'abocinta kad yatubu ila Allah lallai zai iya tuba zuwa ga Allah fa yatubu Allah alaihi to kuma Allah sai ya karbi tuba